sanni malamai na wannan kungiya mai albarka kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna a mataki daban-daban tun daga kan mataki na ƙasa har abin da ya gangaro wa ƙasa jiha da ƙananan hukumomi manya-manyan shugabanninmu da Allah ya kaddara musu samun halartar wannan gagarumin taro na wa'azi a matakin jiha da sauran al'umma waɗanda Allah ya kaddara musu zuwa manya-manya matsakaita matasa almajirai malamai dukkanin ina mana sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya kaddara mana haɗuwa a wannan rana ranar litinin rana ta ashirin da shida ga watan uku watan rabi'ul awwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da ashirin da bakwai ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da goma sha hudu alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah al'umma ta amsa kira mun haɗu mun taru a gaban jagororinmu shugabanninmu domin sauraron wa'azi da malama za su gabatar a wannan rana ƙarƙashin wannan ta mu mai albarka ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna a wannan katafaren masallaci masallacin tunawa da jarumi haziki malami shehin malami Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ya ji malam da gafara Allah ya yafe masa kurakuransa Allah ya ƙara rayuwarsa albarka to jama'a ina shelanta mana wuri yayi wuri malamai sun haɗu jigajigai har shakan malamai muna tare da su kaɗan daga malaman da suke muke tare da su a wannan wuri muna tare da jagora abin sha'awa abin tafiya jagora babban limami Dr. Imam Abdullahi Sale Usman Pakistan yana wannan wuri muna tare da shi haka nan akwai dan uwansa Dr. ko Professor Abubakar Labbo shi ma yana wannan wuri muna tare da shi haka nan muna tare da shehin malami Sheikh Ali Aliyu Abubakar babban sakatare na wannan kungiya muna tare da shi ana. haka nan muna tare da sheik muhammad sani ashir shi ma muna tare da shi a wannan wuri muna tare da sauran manya-manya gagga malamai da kuma tunin alarammomi da allah ya sa suka zo wannan wuri to babban albishir babban bayani shine dukkan namu mun haɗu domin shaida wato karatun da za a gabatar a yau wanda kuma zai gabatar da wannan karatu shine dodon yan bid'a tafi sarkin aiki ina ga fito wa'azi ina zaka wa'azi to muna tare da shehu malami babban sakatare na kungiyar jama'atu izalatul bid'a wai kamata sunna na kasa baki daya Sheikh Muhammad Kabiru Haruna Gombe Allah ya kaddara malam muna tare da shi yana nan a zaune a wannan wuri ba tare da bata lokaci ba insha Allahu za mu gayyaci babban mai masaukin baƙi jagoran a wannan jiha sarkin izala jihar Kano babban limami na wannan masallaci daraktan masallatai na ƙasa baki ɗaya Dr. Imam Abdullahi Sale Usman Pakistan a tare da malam za mu kira alaramma Ismail bin Yamil daga Maiduguri insha Allah su za su hau, su fara bude mana wannan karatu kafin hawowar malam akwai kaset da masu kaset suka kawo domin a saya sharri ƙarya da rashin kunya dodon yan bid'a Sheikh Muhammad Kabiru Haruna Gombe saboda haka gashi na a hannun yan agaji a ba su sai da kaset afwan ba to wannan fa to akwai littattafai wanda dr umar labbo ya yi su ahlul baiti a mahangar 'yan shi'a da ahlus sunna yana na ba san nawa bane kuma ko to naira hamsin akwai aƙidar 'yan shi'a dangane da ƙur'ani wannan shi ma na dokta ne akwai matsayin musulmi a wajen 'yan shi'a shi ma gashi nan za a kewaya da shi akwai auren mutu'a a wajen 'yan shi'a haka nan ina ga su na ko akwai bacin tafarkin 'yan shi'a da aƙidojinsu bugu na musamman na Dr. Umar Labbo. sannan akwai sufatu salatin nabi na mana aminu ibrahim daurawa shi ma yana na hannun waɗannan mana akwai to akwai sunna breed yana nan shi ma mota guda an kawo suna nan suna sayarwa kaci sunna yadda ka kwankwaɗi tuwon sunna akwai kaset suturan mace a addinin musulunci na sheikh muhammad kabiru haruna gombe shi ma yana nan ana sai da shi akwai mujalla ne babu mujalla akwai mujalla mujalla ta mimbarin sunna mujalla ta mimbarin sunna naira ɗari biyu kamar yadda muka yi bayani jiya da shekaran jiya wannan mujalla tana nan a hannun agaji za su kewaya da ita wadda ta tattara aikace-aikacen kungiyar jama'atu za ta bida wai mata sunna a sashen afirka da duniya baki daya saboda haka a nema insha Allah za a samu ga kuma wani kasar ina yan gayo yan tugo wanda sheikh muhammad kabir haruna gombe shi ma ya yi shi to duk waɗannan kasakasai suna nan a hannun masu kaset ga wanda yake da bukata to insha Allah yanzu da Allah sai a saurara ina alaramma yake alaramma ah to bismillah Allah rika da nan wallahi ke saboda in sai kasa ba za a ji amma dai dan gangaro na haka ka za mu ne su daidai da kai saboda kai ango ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن ساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتنا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوءة والنبوءة ورزقناهم الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بجنات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك قضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي, والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجتره السيئات أن نجعلهم أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محيهم سواء محيهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر جاء الحق جاء الحق وزهق الباطل فبهت الذين كفروا yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wanda yake ya zo ya jawo ayoyi gaskiya ni ba karatu na zo in yi ba na zo ne in kaddamar da wanda muka gayyata don ya zo ya gabatar da karatu wanda muka gayyata shine babban sakataren wannan kungiya na ƙasa gaba ɗaya malam muhammad kabir haruna gombe wannan bawan allah ina kira ga 'yan bid'a da 'yan shi'a ku saurara wa kanku ku rufa wa kanku asiri kun daɗe kuna ƙarya Allah yana kunyata ku akan wannan bawan Allah kuna gaya wa almajiranku magana yau gobe ƙarya ku ta bayyana fili kuna gaya wa almajiranku magana gobe ku ta bayyana a fili ya kamata ku sanya aya haka nan malam kabiru haruna gombe ɗaya ne daga cikin masu wa'azi na addinin musulunci yana isar da saƙon Allah gwargwadon yadda Allah ya hore masa kafin shi bayan Allah da dama sun yi wannan aiki kamar yadda na faɗa jiya a gezawa ‘yan uwa musulmi da kafin bayyanar malam kabiru mutane maƙiya sunna sun ɗauka ba matsala a duniya kamar malam jafar suka bi hanyar da suka bi suka raba mu da malam jafar muna da ne, muna da kyakkyawan zato malam jafar yanzu yana cikin rahamar ubangiji amma kuma sai ya zama na aiki ya daɗa kwaɓewa 'yan bid'a sai Allah ya bayyana malam kabiru haruna gombe sai mutane suka ɗauka yau ai gara ma Allah ya dawo mana da malam jafar ya ɗan fi dama-dama don haka gurin da kuke yi lokacin da malam jafar yana nan ba ku taɓa zaton akwai kamar malam haruna malam kabiru a duniya ba Allah in ya ɗauke mana malam kabiru wallahi za a samu wanda ya fi malam kabiru za a samu wanda ya fi malam kabiru tada muku hankali ya fi malam kabiru hana ku bacci kuma ya zama sanadiyar tonuwar asirinku an aika hotuna iri-iri an aika hotuna iri-iri akan ga yanda Allah ya mai da malam kabiru an ce malam kabiru gombe ana nan ana da kyar ake kankarar namansa a jikin kwalta da cokali ake kankaro namansa wai ya yi haɗari mutuna malam kabiru dan izala ne dan izala ya yarda da cewa ba abin da Allah zai saukar masa sai wanda ya rubuta shi a lawul mahfuz bana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun ga Allah kaɗai masu dogara suke dogara Allah ka sanya mu cikin masu dogaro da haka ne abin da na zo in yi yanzu na zo ne in gabatar da wanda muka gayyata ya mana karatu mu tashi mai addu'a kowa ya koma gida in Allah ya soya da lafiya da mun shirya za mu yi wannan karatu ne a masallacin Tirayim. kowa ya ji sanarwa za a yi wa'azin nan a masallacin turayen. sai waɗansu 'yan bida suka ce a ai ƙarya ne ai a masallaci za a shiga a sa mana kaset ɗin malam kabiru na da sai mu ji muryar malam kabiru a ce shi ne ai ba za a so a ga yadda yake ba sai muka ce to an fasa a turayen ɗin a zo cibiyar izala ta da murtala a yi mambari dogo amma malam kabiru dogo ne a yi mambari dogo a ɗauko sunna tv da sauran kafafen yada labarai malam kabiru ya zo ma ga 'yan bida sun yi ƙarya ko kuma kunya ta tabbata a kansu ba tare da bata lokaci ba ɗan malayan zaki muricin kan dutse baka fito ba sai da ka shirya ciwon cikin 'yan shi'a ciwon cikin 'yan bida'a tauraron zamani malam kabiru gombe bismillah Allah ya taimaka maka alhamdulillah a saurara alhamdulillah a saurara a saurara Allah dokta Allah ya saka da alkhairi dokta ya riga ya kaddamar ko ce ya gabatar da malam domin ya hau min bari a yanzu kafin malam ya hau kamar yadda na faɗa mana da Allah akwai manya-manyan har shakan malamai da muke tare da su a wannan wuri amma duk Allah muna ba da haƙuri ne saboda lokaci ya ja ya kamata a zo a fara gabatar da abin da ya tara mu domin a sallamu kowa da kowa amma ina amfani da wannan dama in sanar da mu cewa dattijan malami shahararren malamin nan da ɗaɗɗan malami sheik gogo Allah ya kawo shi ya tasar cewa malam yana wannan wuri Allah ya saka masa da alkhairi da sauran malamai masu ba da gudunmowa to yanzu insha Allah sheik Muhammad Kabir Haruna Gombe zai hawa wannan mimbari mai albarka a tare da malam akwai alaramma Ahmad Suleiman daga kano shi zai hawo domin ya ja malam baki kafin alaramma ya hawo muna ƙara sanar da al'umma cewa daga tsare-tsaren wa'azuzzuka da ƙungiyar jama'atu da su bida da kama da suna ta shirya ranar asabar akwai wa'azi ranar lahadi ma haka akwai wa'azi insha Allah ranar asabar za a gabatar da wa'azi ne a ainihin wato garin dan batta sannan za a gabatar da wa'azi ranar lahadi a garin malam da yardar Allah Allah ya samu dace Allah rahma bismillah bara ka iya wazo gongo duna kun ba da yarinya tana lashe adda أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا

يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا قل لا كتب الله لنا هو مولانا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا amma ba da faya humatar islami a hurrasa laƙeda ya kiwani fillahi wa akawati fil islam o hayyukun bi tahiyyatil islamiyyatil karimatil fadila tahiyyatan min indillahi mubarakatan tayyiba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a cikin wannan gari na kano masallacin juma'a na tunawa da sheikh jafar mahmud adam kano a kuma wannan anguwa ta tudun murtala a wannan kasaitaccen birni na kano bahaushe ya ce jalla babbar hausa yaro taka sannu ko da mai ka zo an fika kamar yadda na saba faɗa muku wannan magana gaskiya ce idan ka zo da tauhidi da sunna kano akwai professional ahalin sunna da za su koya maka sunna haka idan ka ɗauko shirka da bidiya ka zo da ita kano akwai gingima gingiman mushrikai da 'yan bidiya a garin kano ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka gaskiya na dade ban ga wa'azi da maluma suka halarci wa'azin kamar wa'azin da na yau ba a can karkashin rumfa high table duk wani malami da da'i da mai kira zuwa ga sunna wanda ke cikin garin Kano to in Allah ya yarda yana wannan wuri idan ba wasu kaɗan da muke da labarin ba sa gari sun yi tafiya ba muna addu'a wayannan maluma Allah ya saka musu da alkhairi sannan taron namu yau har farfesa muna da shi farfesa labdo muna addu'a Allah ya sa maka da alkhairi muna da doktoci masu digiri da digirgir da digirdigir duk suna wannan wuri muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi yanzu ne shugaban kungiyar izala na kano dr abdullahi sale pakistan ya hau wannan mimbari ya gabatar da wasu kalmomi muna addu'a malam allah ya saka masa da alkhairi allah ya kara wa rayuwarsa albarka allah ya kara wa zuri'arsa albarka allah ya lullube kaburburan mahaifansa da albarka ya lullube su da rahama da sauran wayannan maluma da suke ta faɗi tashi domin su ga wannan al'umma ta mu ta gane hakikanin addinin musulunci ba dogon wa'azi zan yi ba amma darasinmu na yau yana da take taken darasin mu na yau ƙarya fure take ba ta yaya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ana ran ma bari mu fara da suratul radi anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun bi qadari anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun bi qadariha فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال uwa musulmai ku saurara ku ji wani misali a alƙur'ani mai girma Allah maɗaukakin sarki yana buga mana misali tsakanin ƙarya da gaskiya Allah yana nuna mana misali tsakanin musulunci da kafirci Allah yana buga mana misali tsakanin tauhidi da shirka Allah yana buga mana misali tsakanin sunna da bid'a yaya za ka gane sunna yaya za ka gane bid'a sai Allah maɗaukakin sarki ya ce, an anzala mina sama'i ma'an Allah madaukakin sarki shi ne wanda ya sauko da ruwa daga sama Allah madaukakin sarki shi ne wanda ya kwararo ruwa daga ina ya kwararo su ya kwararo su daga sama alqur'ani daga ina yake saukowa sunna daga ina take saukowa yadda aka yi wa annabi wahayin ƙur'ani haka aka masa wahayin sunna sai Allah ya ce anzala minas sama'i ma'an wato Allah madaukakin sarki ya sauko da ruwa daga sararin samaniya ya yi sauka ƙasa aka yi mamakon ruwa fasalat audiyatun bi qadariha sai ka ga lambatu lambatu da kwaruruwa kowanne a sanadiyar wannan ruwa ya ɗebo wannan ruwa ruwan yana gudana a cikin kwaruruwa ruwan yana gudana a cikin lambatu lambatu a cikin gari kuma kowane lambatu idan zai ɗebo ruwan zai ɗebo ne bi kadari ha gwargwadon girman lambatu ɗin ko gwargwadon ƙanƙantarsa, idan ƙarami ne ya ɗebo ruwa kaɗan idan babba ne ya ɗebo ruwa mai yawa idan kwari ne ya ɗebo ruwa mai yawa shine fasalat audiyatun bi kadariha sai Allah ya ce to amma yayin da wannan lambatu ke ɗiba ruwa ruwa yana tafiya ba ruwan ne zalla yake tafiya ba fahatamalan sailu zabadar rabiya wato zaka ga wannan kwari ko wannan lambatu bayan ruwan da ya ɗebo to kuma zai kwaso datti zai kwaso tarkace zai ɗebo totan masara zai kwaso totan rake zai ɗebo leda fiya wata zai ɗebo rubabbun kwalaye zai ɗebo ciyawa zai ɗebo komatsai zai ɗebo hayaniya wato yanzu ga ruwa yana tafiya cikin lambatu amma wannan ruwan wato zaka ga samansa akwai kumfa akwai datti akwai totan masara akwai pure wato pure a ƙasa akwai ledar pure wato a sama wato suna tafiya a cikin kwari guda ɗaya menene sunna shine wannan ruwa da ke ƙasa menene bid'a wannan tarkace da aka ɗebo sama Kotar masara ledar fiwa wata totar rake tarkacen kwali tarkacen juji hayaniya da aka kwaso wannan ita ce bid'a yanzu ga sunna ga mai amma ruwan shi ne a ƙasa da fin a ina kenan sunna tana ƙasa bid'a tana ina to haka bid'a take a farkon lamari matsiyaciya barazana ce da ita farkon lamai za ta fara ta da ƙura za ka ga tana boƙa sari za ka ga tana cika wuri za ka ga tana ɗaga kai tana hura hanci tana ina wani ba ni ba tana na mamaye tana muke da yawa tana wayan nan yan kaɗan ne tana muna yan gari ahalin sunna ne baƙi mune malamai wayan nan jahilai mune tsofaffi wayannan yara ƙanana fa hata mana sai mu gaba da lafiya wato wannan shine barazanar da bid'a take da shi a daidai wannan gaba can da bid'a take barazana idan baka da karfin aqida sai a razana ka idan baka da karfin aqida sai a taka sai ka ce kai sunnan nan za ta kai labari kuwa sai ka ce kai sunnan nan za ta kai gaci kuwa bid'an nan ba tana da karfi yan bidiyan nan ba suna da yawa yan bidiyan nan akwai kudi a hannunsu yan bidiyan nan suna da mulki bidiyan nan fa ta gama shiri bidiyan nan fa da gaske take yanzu rama ashura idan yan bidiya suka fito suka cika hanya suka haɗu kwansu da ƙwarƙwatarsu yan shi'a ga baƙar riga ga baƙar hula ga baƙin ido ga baƙar aƙida ga baƙar fuska idan suka cika titi idan baka sani ba sai ka tsorita sai ka ce kai Sai ina ganin shiya ta ci Kano kai baka san da zaka tare yan shiyan Kano gaba daya ba su kai masallaci guda na juma'a na ahlus sunna a cikin garin sai dai su ahlus sunna ba ɗabi'a su ce su fito su cika titi ba idan ana maulidi idan yanta maulidi suka fito aka fito makaranta makaranta da uniform yan amare suka fito makada suka fito aka ɗebo yan mata aka ɗebo samari aka ɗebo su zigi da su siriri aka kwaso su jagaju aka cika titi idan baka sani ba sai ka tsorita ka ce kai Wayannan fa suna da ƙarfi wayannan suna da yawa sunna ba za ta kai labari ba sunna ba za ta kai gaci ba saboda da dama haka take da barazana wallahi ina sanar da ku a nan cikin garin Kano da za a yi census a yi FPK tsakanin ahalin sunna da ahalin bidiya da kun sha mamaki wallahi sunna ta cinye karo da yaki ku fada mun ku fada mun wata bidiya a Kano da za ta iya kiran wannan taron a cikin kwana ɗaya jama'an da suka da aka wace bidiya ce ta isa wace bidiya ta isa da tara wannan taron a kwana daya wa aka ba kudin ataba wa aka ba kudin tasi wa aka ba kudin mota sanarwa ce kawai aka bayar sama sama amma ku kalli gabas zai makuru da arewa wallahi sai ka rantse ba mutane ne ba kamar akwai ahlus sunnan aljanu aljanu masu malaka to amma da yake ita sunna a natsa take su ahli sunna na tsatsu ne ba za su fito su tare titi ba ba za su fito su cika hanyoyi ba su hana masu wucewa wucewa saboda su na tsatsu ne kamar yadda ruwa yake natse a ƙasa haka ahli suna suke cikin natsuwa ita kuma bidiya ya hargowa ce ya tada ƙura ce ‘yan rikita wuri ce, ya tada zaune tsaye ce, to tana sama tana bori tana hauka amma ku sa mata ido a ci gaba da tafiya sai Allah madaukin sarki ya ce idan aka tafi aka tafi za ku ga abun mamaki da an zo kan kwana sai ruwan nan sai ya ingizo da ti da totan masara sai an guje idan aka je sai a tattara wayannan nan a fakin da su in an kara gaba sai ai fakin da wayannan. nan fa amma zabadu fa yazhabu jufa wannan datti da wannan tarkace da aka ɗebo kamin ka ankara sai ka ga ya watse ya tarwatse ya tafi a banza bai ba da amfani ba bai ba da fa'ida ba ya zame wa mutane shara ya zame wa al'umma matsala ya gurbata muhalli ya zame wa al'umma polishin haka bidiya take matsiya ce ya bata da amfani sai dai ta rikita wuri ta hana jama'a zaman lafiya ta dama musu lissafi ta haifar da datti ta karya musu tattalin arziki yadda za ka gane bidiya na karya tattalin arzikin mutum yanzu dan bidiya idan matarsa ta haihu ranar bakwai ga wata duk matar da ke anguwar gidan za ta tare haka ne mace bidiya idan za ta je gidan suna sai ta yi guzurin yunwa na kwana biyu da rabi kuma mace yar bidiya Su wanda za ta canye in ka tara mata hali suna sai ka tara guda uku kamin su ci wannan a ranar za su cinye yan masaraka su cinye yan shinkafar ka su ci kama shadda da kashi su yi gulma a yi zage-zage kuma dama da lada da sauki babu lada amilatun nasiba wannan shi shine fa'amman zabadu fayin zabu jufa Allah ya ce wa amma ma yanfa nas amma wannan ruwa da shi ke amfana jama'a shine sunna wannan ruwa sunna sunna sunna sunna Allah ya ce fayyam fil fil'ar shi wannan ruwa shi zai zauna a cikin ƙasa ko dai ya nutse cikin ƙasa yadda in an yi shuka za ta tsiro ko ya nutse cikin ƙasa in an taura rijiya a same shi ko ya nutse cikin ƙasa ya tattaru a wuri ɗaya ya zama tafki jama'a su ɗiba su sha dabbobi su ɗiba su sha al'umma ta rayu wannan shi ya nuna sunna ita ta ce raya al'umma wannan ya nuna sunna ita ce ke wanzuwa sunna ita ce mai tabbata duk yadda kaga bida tana barazana ta cika wuri aikin banza ne ba ta lokaci ku ta wa'azi ku ta karantarwa da yardar Allah sai an yi lokacin da matsiya ce an kai ta ƙasa ne wa amma ma yanfa'u nasa su fil ard a can baya sai Allah ya ce kazalika yadribu Allahu wal batil haka Allah yake ba da misali tsakanin gaskiya da ƙarya a ƙarshen ayar kuma sai ya ce kazalika yadribu Allahu amsal haka Allah madaukin sarki yake buga misali wannan shi yake nuna muku ya kuwa ahlus sunna ku yi wa Allah godiya ku ce alhamdulillah sunna ita ke cin rinjaye sunna ita ce mai dawwama kun san dalilin da ya sa ahlus sunna kuke samun nasara kuna kiran mutane ne zuwa ga Allah ba kuna kiran mutane ne zuwa ga kanku ba duk dan bidiya in ya tashi zai kira ba zai kira zuwa ga Allah ba sai dai ya kira zuwa ga shehinsa ko ya kira zuwa ga waliyinsa ko ya gina kansa ya kira zuwa ga shi a bauta mashi ko ya baka labarin kamar raman 'ya'yansa ko karamar kakanninsa shi ba zai nuna maka Allah ba ba zai nuna maka darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sanda kuke cewa abi Allah su suna cewa gausi kuna cewa Allah suna cewa kudubi kuna cewa Allah suna cewa asfiyawu kuna cewa Allah suna cewa autadu kuna cewa Allah suna cewa shehu kuna cewa annabi suna cewa suna cewa suna cewa wannan shi yake baku nasara saboda kiran da kuke kuna kira ne zuwa ga Allah kuna kira zuwa ga wa zuwa ga Allah to duk kiran da aka yi zuwa ga Allah shi ke nasara wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala وقال إنني من المسلمين الله يتي ومن أحسن قولا باب وند في كوتة مغنى إن جاء الله ممن دعا إلى الله كما وند يكرا زوا زواج الله يتي أزوى أبوتا والله الله يا كوبا Allah الله sunna zuwa زوا wa مكي kiran mun kira ku ku bauta mana mun ce ku bauta wa mu mun tsaya faɗa muku su wa muka ce ku bautawa ta hanyar sunnarwa to Allah ya ce a faɗa muku duk duniya ba wanda ya faɗi magana mai kyau kamar irin wannan wacce kuka faɗa wa amila saliha sannan ya aikata aiki na kwarai nasara ta biyu da kuke samu ku ahlus sunna shine kullum kukan tsaya akan abin Allah ya ce kukan tsaya akan abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ku yi wa kowa sharri ba ku yi wa kowa kazafi ba ku yi wa kowa ƙage duk maganar da muke faɗa a Najeriya idan mun faɗi magana kan bid'a ko wani ɗan bid'a abinda muke cewa idan ƙarya muke a ci kwalar mu a kai mu kotu mu kawo hujja mun faɗa ko ba mu faɗa ba mun yi taro a nan gurin muka yi lacca lokacin da aka je sabuwar madina a kaulaha mun faɗi maganganu muka ce yin ƙarya ne a kai mu kotu an kai mu kenan da muka faɗa bari in tambaye ku tun daga ran da kuka yi wannan wa'azi a wannan wuri kun ƙara jin an yi gangamin tafiya sabuwar madina tun daga ran da Allah ya sallame ta ko bai sallame ta ba kun sake jin motsinta jin kokarin ku ne kuna jin dabarar ku ce kuna jin iya wa'azin ku ne me ya ba ku wannan nasara nasara ce daga Allah saboda ba ku yi wa kowa kage ba ku yi wa kowa sharri kada kuwa ahlus sunna idan dan bidiya ya muku sharri kada ku ce za ku rama idan dan bidiya ya muku kage kada ku ce za ku rama ba a rama kuskure da kuskure ba a gyara banna da banna idan ɗan bidiya ya sharri ya kage ku ku karanta qur'ani da hadisi annabi muhammad sallallahu alaihi sallam akwai mai daraja sa duniya akwai mai matsayin sa duniya akwai mai girman sa duniya da Allah bari in tambaye ku an masa sharri ko ba masa ba an masa kage ko ba masa ba an yi wa matarsa kage ko ba mata ba duk duniya wa ya fi kowa tauhidi akwai mai tauhidi kama annabi Muhammadu amma kafirai sun ce masa boka ko ba su ce masa ba sun ce masa masihirci ko ba su ce masa ba wanda ya fi kowa tauhidi da aƙida suka ce masihirci ne amma sun yi nasara da labarin tambaye ku a duniya gaba ɗayanta wa ya fi kowa hankali akwai mai hankali kamar annabi a Kano akwai a Najeriya akwai a duniya amma annabi kafirai sun ce masa mahaukaci ko masu bada mashi ba ana yamma ba su aya domin su tabbatar da magana da gaske ne wa qalu ya ayyuhal ladina zila alaihi wa qalu ya ayyuhal ladina zila alaihi dhikru innaka lamajnun suka ce ya kai nan da ke dawar an saukan maka da qur'ani suka ce innaka lamajnun sai da suka hada da harufan taukiri suka ce innaka lalle kai lamajnun mahaukaci ne wa suka faɗa wa mahaukaci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya dawo ya ce ku ne mahaukata me yasa bai faɗi wannan ba ba aikin sake dan ba sai ya ci gaba da karantarwa hmm. sun ce masa masihirci wa qalu a inna la tariku alihatina wa qalu a inna la tariku alihatina li sha'irin majnun gaskiya suka fada bal ja'a bil haqqi wa saddaqa al mursalin wa qalu suka ce a inna la tariku alihatina yanzu mu za mu bar allolin mu muballata da uzza da manata da hubal lishairin saboda wani mawaki majanun mahaukaci suka fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mawaki suka ce masa mahaukaci suka ce masa masihirci suka ce masa boka ya fi kowa gaskiya a duniya amma suka ce masa mai suka ce masa makarici kun san wani abin da zai baku mamaki shekaran jiya muna wani gari magari a jamhuriyar Nijar akwai wani gari magarya a ina a jamhuriyar Nijar wannan shirin da 'yan bidiya suke yi an ɗauki hoto an je garin titi titi ana mannawa ja gida ana rabawa malamin yan izanin nan mai zaƙin bakin tsiya to yanzu an yi ta ta ƙare ya tsokano manya yanzu ya Allah ya rikidar da shi ya koma biri ce a babiri ya koma ba ya koma kare ne wasu suka ce a alade ya koma wasu suka ce a ya riki ne ya koma kwado wani tsawon nan nawa yana koma kwado wasu suka ce a hatsari ne na yi sai da aka rinka kankanar wato nama na akan kwalta wasu suka ce a'a ina wa'azi ne ina kan mimbari sai na tabo wani babban wali wani sabon wali da aka samu wani sabon wali shine wali makidi wani sabon wali shine wali mawaki wani sabon wali shine wali mai piano to shi wannan sabon wali wali mai piano wai shine na tabo wai ina tabo shi dan take Allah ya fusata sai mimbarin ya yi rugugugugugu sai kasa gaba da to a daidai wannan gaba a daidai wannan gaba akwai tambayoyi da ya kamata mu yi akwai me akwai tambayoyi da ya kamata mu yi da Allah barin tambaye ku mun yi wazi mun yi magana kai shehu tijjani ko ba mu yi ba maganganun da muka gani a littattafai an rubuta kuma aka ce shi ya rubuta kuma ba su karyata ba mun fito mun faɗa wa duniya wayannan maganganu kafirci ne ko ba mu faɗa ba mun ɗebo maganganu a jawahirul ma'ani mun tabbatar da ƙaryar su da kafircin su ko ba yi ba to amma ba mu rikide mun koma biri ba sai yanzu da muka taɓa waliyi mai fiyano to da shehu tijjani da waliyi mai fiyano waye babban wali ba ku an samu ba ba ku haka mun ba ku kaddara labarin nasu gaskiya ne ku kaddara labarin nan gaskiya ne na taba wali mai ganga na rikide na koma biri amma na taba shehu tijani bai rikide na koma biri ba to da shehu tijani da wali mai ganga wanne ne babban wali a cikin to yan bidiya shawara da nake baku ashe da ƙaramin wali kuke bi yanzu ga babban wali an samu waye babban wali wali mai piano to sai ku dawo bautar wali mai piano domin ya fi wancan dama dama da Allah bari tambaye ku mun yi wa'azi maganganu da shehun su Ibrahim Kaunaha ya faɗa a cikin diwani mun fito mun yi challenge ko ba mu yi challenge ba a nan Kano aka karanta ومن يحبني ومن يراني في جنة الكلد بلا بهتاني إذ أنني خليفة تجاني يحبني بلا تواني لمحبة سيد الأدناني <laughs> Kano na ce wannan magana duk wanda ya yi aiki da ita kafiri ne original ne photosar kotu na je Bauchi na tsaya cikin garin Bauchi na ta wannan magana amma na kwana lafiya ko ban kwana lafiya ba na kwana lafiya amma yanzu da na taɓa wali mai piano sai na rikide na koma kare da alade to da gauti da wannan wane ne babba wa ya fi girma وهي كرامة وهي بابا وهي سينيا وهي اوغا وهي بوس وهي وهي وهي سو لا اتولارا لا اتولارا لا to kenan daga yanzu ina ba ku shawara 'yan bidiya ku daina wahalar tashi kuna tafiya kaula saboda neman albarka wancan karamin wali ne ga babban wali a kano wali mai ganga ku riga zuwa wajen kabari shi mai san haihuwa ta je can ta nemo mai neman arziki ya tafi can mai neman tafiya jahannama ma duk ya tafi babu matsala kai ku ce Allahu akbar yanzu kaddara ina wa'azi sai barin nan ya karye ya rugurugu ya ko ya ruguje zuwa ƙasa na san wani gwamna a Najeriya ya je taro taro kuma na yan birya ne ya hau kan mimbari a ce katakon da aka yi amfani da shi ba mai kyau ba ne. katakon ya karye ya ruguzo ya gurda ƙafa, wasu daga cikin nan sun san wani gwamna ne yanzu ya sauka sai da aka tattara shi aka kai shi ingila to shi da ya ruguzo shi kuma wani wali ya taba mimbarin ya karye yanzu an ce na taba wali mai piano a sanadiyar taba wali mai piano Allah ya fusata da ni na yi accident kan kwalta an kankari na mana da labarin tambaye ku a nan cikin garin Kano akwai wanda suka taba hatsari ko babu akwai wanda suka taba hatsari suka mutu ko babu wani wali suka taba da labarin tambaye ku shi a gidansa akwai waɗanda suka taɓa yin hatsari suka mutu ko babu ba ku haka ba wa suka taɓa shekarar da aka je sabuwar madina akwai waɗanda za su tafi suka yi hatsari a hanya aka yi jana'izar su kun ji an sanar aka kamafin watsa labarai ba mu ji daɗi ba bakin ciki muka yi ba mu murna ba bakin ciki muka yi ba abun murna ba ne wani abu mara kyau ya samu wani abun bakin ciki ne muna cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma dai ya faru har aka faɗi cewa an ga karamar gausi wajen jana'izarsu duk inda aka tona kabarinsu sai a ga ruwa na bulbulowa bulbulbulbulbul a nan kano a rediyo an yi fira a kafafen watsa labarai na waje an yi fira ana faɗi karamar da aka gani wajen jana'izarsu to su za su je sabuwar madina ne suka yi hatsari su kuma wani waliyi ne ya fusata da su suka yi hatsari akan hanya ke wa ke sa a yi hatsari wa sa a fado wa sa a karye wa sa a yi rauni to idan wani ya yi ya za ka ka ɗauka cewa wani ne ya jawo wannan aƙida ce ko rashin aƙida ku saurara ku je ku bayin Allah ba mu fi ƙarfin Allah ya jarrabe mu ba ba mu fi ƙarfin Allah ya aiko mana da ƙaddararsa ba in Allah ya ga dama yau sai ya ce kabiru gambe faɗi ka mutu alaran Muhammad Suleiman faɗi ka mutu Dr. Pakistan faɗi ka mutu Farfesa Labbe mutu Sani Ashir mutu Lawan Abubakar mutu Abdulmudallib mutu mutu mutu za su mutu ko ba za su mutu ba akwai wanda ya ce ba za su mutu ba to amma wa ya kashe su wali mai fiyano wake kashewa ya ana raba ba su aya wa ma kana li nafsin an tamuta wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين الله بدأ شيء سركي yace wa ma kana li an tamuta illa bi iznillah babu wata rai da za ta mutu in ji Allah sai da izinin Allah kenan ba a mutuwa sai da izinin wa sannan idan mutum ya mutu kasawa ce mutuwa idan take nuna baka da gaskiya yanzu in na mutu shi yake nuna ban da hujja idan da mutuwa ce ke nuna mutum bai da gaskiya mutuwa ce duk wayannan waliyan marasa rijista suna duniya wa ya kashe su wani mai piano daga kabari zai iya kashe ni ko ya kashe malamin sunna me yasa bai iya kashewa ba sanda yake da rai me yasa sannan wayannan waƙoƙi da ake yi bisa jahilci da rashin ilimi waƙoƙin shirka da bid'a mun fito mun yi challenge ba za mu daina challenge din su ba har kiyama ta tsaya ko mun mutu za a ci gaba an yi waƙoƙi na shirka da bid'a a nan kano aka yi allahu la ilaha illallahu shehu barhama shehu baka haifa ba haihuwar ka ƙarya ne lam yalid wa lami na kun shehu barhama a ina yi waka a ina yace shehu kai kadai na sani tun da kai ka nuna ni duk abin da zani yau shehu kai ka sanya ni shehu kai ka ɗaga halittar cikin jikina ni shehu kai ka hura rai don in gane kai ɗai ne wannan kafirci ne ko ba kafirci ba ne shirka ce ko ba shirka ba ce ya shehu kai ka sanya tagwaye cikin uwa kenan in ka san su zama ta shehu kai kake wannan in ka so zaman su maza tun azar kake wannan ko ku yadda ko ma ku kida da yanzu duk wake wace harita maza Allah wace harita mata wake ba da haihuwa Allah ran ma in kai saka waya lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور إن يقدر أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير Allah ya ce lillahi mulku samawati wal ard wace halitta Allah ya ce ya kulqu ma yasha wace ba da yaya mata ya ce ya habu liman yasha wa inasan wace ba da yaya maza ya ce wa ya habu liman wa zukur wace ba da maza da mata ya ce aw yuzawwijuhum zukuranan wa inasa wace har haihuwa ya ce wa yaj'alu man yasha wa qima kenan duk wannan ayyukan waye ayyukan Allah ne ko ayyukan shehu muka fito muka yi magana sai suka ce a ah, ya yi kuskure domin ya tona asiri muka ce a ah, asiri ne wai sirri ne ta to sai ga wata sabuwa ta ci ta gere barhama ne ubangijin kowa ta ci ta gere bar ni dai ban da ni sai ba da rama kuba kuba kuba kuba ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير وأريتي الله ربنا وربكم الله شيرا وبنجزمو كما ينبدي الله شيرا وبنجزكم كما الله بني وأيه وبنجزم الله to sai aka kirkiro wata magana cewa wai wa'azi na yi sai na ce wali mai piano yana wuta ko ba aka aka faɗa ba kun taba jin maganar ba ku taba ji sun ce haka ba suka ce na ce wali mai piano yana ina yana wuta shi yasa Allah ya fushi da ni in tambaye ku tsakaninku da Allah al'ada ahlus sunna ne su cewa na wuta al'ada halin suna da su ce wani na aljanna kun taba jin malamin suna ya wazi ya ce wani na aljanna ko yana wuta suwa yake cewa wani na aljanna suwa ke cewa wani na wuta kun sha jin su suna wazi gumi gungumen wutar jahannama kenan suke cewa malaman suna na wuta mu ba ma cewa wani na wuta sai dai mu ce wanda ya aikata aiki kaza Allah ya ce dan wuta ne babu cewa wani na aljanna ɗazu dukkan yana jawabi sai yace muna sa rai muna kyakkyawan zato muna fata Allah ya da kabarin malam Jafar da rahama me yace muna fata kenan ba al'ada ahlus sunna ne kai wani aljanna ko kai wani ina al'ada ce ta yan bid'a mu babu cewa wani na aljanna sai Allah ko annabi suka faɗa babu cewa wane na wuta sai in Allah ko annabi suka faɗa akwai sahabban da annabi ya ce yan aljanna ne mun yadda yan aljanna ne annabi ya miƙe ya ce abubakar fil janna umar fil janna usman fil janna ali fil janna talha fil janna sa'ad fil janna filjanna, fil janna abdurrahman fil janna zubair fil janna fil janna fil janna fil janna idan na ce nan suna aljanna na yi ƙarya wa ya suna aljanna to haka in Allah ya ce mutum yana wuta ya kira sunansa sai mu ce yana wuta akwai wanda Allah ya kira sunansa yace ce yana jahannama ya tafi wuta tabbar ya da abin habiba su aya tabbat ya da abin lahabin wa tabb yawa ma aghna anhu maluhu wa ma kasab to kai shi ka baro فيصلى نارا ذات لهب شكرت امرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد فرعون على النار يعرضون عليها آه. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب كبر النبي نوح الله يتي مما كدياتهم مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا الله ويتي ويدن بك سنة وتا إن تي سنة وتا إليه to abinda muke so ya ku yan bid'a ku kawo kasar ɗin da kabiru gombe ya yi wa'azi ya ce waliyin kuma fiyaro yana wuta idan kuka kawo kasar ɗin ni dai na sayi guda ɗaya naira miliyan goma kuma wallahi zan ba da kuɗi a kawo kasar ɗin naira miliyan goma inda kabiru gombe ya wa'azi ya ce waliyi mai fiyano yana wuta ba al'adar mu bane idan Allah ya kai shi wuta nawa zan samu in Allah ya kai shi jahannama nawa zan samu wannan al'ada ce ta ku yan bidiya to ga tambaya akwai wanda ya yi sabuwar waka kwanan nan ya ce shehun nakun gaba ɗaya dan wuta ne kuma cikin ku yake ɗan bidiya ne ba ku taɓa jin waka ba ku saurara ya shehu ɗan aljanna shehu ne ɗan wuta ya na farkon farko kai ne a aljanna ya na ƙarshen ƙarshe kai ne ɗan wuta ya ce kai ne a asalin fir'auna kai ne a hamana kai ne a ƙaruna asalin ɗan banza kun taba jin kasa ne ko ku taɓa ji ba waye wa ƙarɗan yi zara da ya yi waye ita wa ya ce shehu ɗan wuta ne wa ya ce ɗan banza ne wa ya ce ɗan banzan ba original wa ya ce dan to star kobi wa ya jahannama da shi to shi me ya da ya zama kai ku ce Allahu akbar yan bidiya ga tambaya ta gaba ga tambaya ta gaba da wali mai piano da sayidina abubakar wane ne gaba ya kamata yin bidiya su an mana da wali mai piano da sayidina abubakar waye babban wali sayidina abubakar waye babban wali waye fi kusa da Allah waye fi kusa da annabi waye fi imani waye fi ikilasi wa annabi ya fi so wa annabi ya fi kauna waye abokin annabi wa su kai sallah da annabi waye annabi ya aure yasa waye turkin annabi waye waye waye duka sayyidina abubakar ne da Allah ya yi shi'a a garin Kano suna cewa sayyidina abubakar dan wuta ne ko ba sa fada a'a to yanzu yan suka ce sayar na abubakar dan wuta ne Allah bai mai da su biri ba bai mai da su alade ba bai mai da su kwado ba sai wani mai fiye tambaya ta gaba ku yan bid'a question. Another question. Another simple question. Please answer me immediately. Da sayi na Umar da wali mai fiyano waye babba, waye fi girma, waye fadi magana ta daidai da Ƙur'ani, waye sahabin annabi, waye jihadi da annabi, wa ya ci tuwo da annabi wa ya kwana tare da annabi ya tashi tare da annabi ya yi yaƙi bayan annabi ya zama ɗalibin annabi ya koyi ƙur'ani gaban annabi ya yi sallah bayan annabi ya zama surukin annabi wanda annabi ke kauna wa ya fi kusa da Allah da wali mai fiye da sayyidina Umar wa annabi ya fi so wa annabi ya ce dan aljanna ne ɗan shi'a na cewa ɗan sayar na umar ɗan wuta ne a nan cikin shirin kano ko masa fada Allah ya mai su biri ya mai su alale ya mai su kare amma wani mai fiyano da aka taba shi Allah ya fusata ya mai da wanda ya fada kare bidiya ke a wajen yan bidiya da na Umar da wani mai piano a wajen yan bid'a waye babba da wani mai ganga da na Umar kenan wane ne a gaba a wajen yan bid'a kai yan bidiya ga tambaya ga tambaya wai yan bidiya ga tambaya kariyar wasiƙa duk inda kuka san zawiyar yan bidiya ku jefa musu su ansa ku jefa a kasa su ta su karanta wai tambaya da nake so da muku ya ku yan bidiya kun ce mun matsa muku lamba mun yi laifi babba kun busata da mu saboda mun taɓa wali mai fiyano ga 'yan shi'a suna zagin sayyidina abubakar da umar amma suna masallatanku suna cin abinci tare da ku da Allah ya tambaye ku ‘yan shiya sun shiga ƙarƙashin ƴan bidiya ko ba su shiga ba sun shiga masallatansu ko ba su shiga ba wani mai fiyano ƙara a zagi sai na abubakar a wajen ku zagi sai na umar ba laifi bane sai wali mai ganga ba ku yi sharri wa yan shi'a yan shi'a masu zagi abubakar da umar ba ku musu sharri ba ba ku musu kage ba sai a halin sunna sai a halin sunna ku saurara su ake zina da yayanku yan kuya ne ba su ke zina da yan bidiya ba yanzu kwanan nan an yi tattaki an yi aka ce miƙatin kilomita tasa'in aka takawa da kafa zuwa zariya ƙarya yake kallon su kuma hukar su ba duk wanda ya gari ya ce Allahu akbar in tambaye ku tsakanin ku da Allah maza ne zalla ko mata ne zalla ko maza da mata a haɗe maza da mata a haɗe ko to idan an yi tattaki sai yi sai a ce a tsaya za a kwana makarantar firamare ake samu idan ake samu akwai wutar lantarki a makarantar firamare akwai fitila kenan me za a yi ku gane hadari idan da ya yi aka yi fakin a firamare mai ake yi samari da yan mata an yi ana tattaki dare ya yi sai a shige firamare don za a kwana kun san mai za a yi a cikin firamare da safe da rana an yi tattaki da rana sai a yi taku da rana tattaki da daddare da rana da daddare da rana a kan hanya a cikin firamare da Allah bari tambaye ku amma yan bidiya sun ga su sai mu da muke karantar da sunna kun aje bakaken macizai a cikin ku sai mu da muke karantar da sunnar annabi muhammad da allah duk duniya akwai wani kamar na abubakar ƙur'ani ya ambata shi ko bai ambata shi ba ana ba mu aya su zata tauba إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا الله فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها يوى وجعل كلمة الذين كفروا السفلى كلمة الله كلمة الله هي العليا Allah ya ce illa tansuruhu idan kuka yi kelin din annabi ba ku taimake shi ba faqad nasarahu Allah to ku sani Allah ya taimake shi iz akrajahu alladhina kafaru yayin da kafirai suka fidda shi daga garin su na makka sani yasnain ga mutane guda biyu suna tafiya mutum daya na biyu shine annabi Muhammad to waye da yan waye da yan kuma ni ne kuma ni ne tabari shi ne खोलाइदिने ने वलीमे ध्यान نے وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي له يتزكى وما لأحد وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى كي جاء تنبايا يا كوين بديا أكتا إذهما في القاري يا إن سوسو بيو سكي تكين وادوا ɗaya annabi ne wa ɗayan kumaini ɗabarisi kulaini shi wancan da aka ce jika annabi ne ko wanda aka ce yayi kama da manzo shi ne Wani mai fiyano ne waye aka ce in ya kulu li sahibihi yayin da annabi ke fada wa sa waye sahabin ba ku an samu ba wane ne mai ya yeah. masu zagin wannan sahabin kuna tare da su ya aka yi ya aka yi ya aka yi kai yanzu ana nan ya saukar mana da aya ya karanta mana aya da Allah ya saukar da yana karanta da sai ka ji kamar da dumi-dumin ta sauka a lokacin da sayyidina abubakar ya ciyar da dukiya wa addini ya sai bayi ya yanta su sai Allah ya ce wa sai jannabu hal atika sai ya ce allazi yu'ti malahu wane ne allazi yu'ti malahu wane ne kaza haya ta sauka to ya aka ya ku yan bid'a yan shi'a na zagin wannan babban sahabi kuna tare da su ya aka yan shi'a na zagin sayyidina abubakar kuna tare da su kun san wani abu ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar wallahi yanzu daga cikin malaman bid'a akwai wanda sun fara gano wannan hatsari wallahi akwai wani yana ciki babba yace kai yan izalan nan da muke fada da su ƙara mu sassauto sun fi dama dama wayannan masu bakaken huluna da bakai riga da bakin idan nan in suka samu gindin zama kun san me dalilin sa yace dalili na da mu da yan izala duk mun yarda da Qur'anin da Allah ya saukar akwai dan dariƙan da bai da Qur'ani Allah ya saukar da shi ba akwai dan izalan da bai da Qur'ani ba amma dan shi ya yarda da Qur'ani kenan mun yarda da Qur'ani kuma kun yarda da Qur'ani idan muke samun bambanci wajen fassara wajen me amma ayar mu da ku mun tabaki yanzu duk ayoyin da Allah man nan ya ja in ka kira wani gingime mai Allah ma ko ya konkwadi bidaya ya koshi zai ce ayan nan daidai take inda Allah ma ya bata kuma zai gyara mata shi kuma Allah man zai yadda ko ba zai yadda ba saboda mun yi tabaki akan Qur'ani idan ake samun bambanci ko kun ce fasarar biyu ce akwai zahiri akwai baɗini mu mun ce a'a zahiri ne zahiri ne zalla amma dai an samu dama dama ko ba samu ba su ƙur'ani qur'ani fasarar biyu ne akwai zahiri akwai baɗini muka ce ina haya kuka ce ba haya amma akwai misali muka ce meye misalin kuka ce kamar a samu madubi in ka tsaya gabansa za ka ga wani mutumin a ciki ko ba za ka gani ba aka ce za a gani aka rama kallahu ya ce to kaga ga kuma wani a waje aka ce kwarai ya ce amma duk ɗaya ne ko ba ɗaya ba ne aka ce ɗaya ne ya ce to zahirin da baɗinin kenan wannan malami sai ya ƙara da cewa da mu da yan izala dukkan mu mun yarda da hadisan annabi mun yarda da mai hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ake samun bambanci fasara idan to amma dan shi'a bai rera hadisin ba saboda sahabin da ya rawaito hadisin a wajen dan shi'a dai ne na uku da mu da su dubun yadda da sahabban annabi muna son sahabban annabi muna son ahlul baiti kuna son sahaba annabi ko ba kwasan su kuna son ahlul bait ko ba kwasan su duk mai son sahabbai da ahlul bait ya ce Allahu akbar to in ka samu dan bidiya ma kana son sahaba annabi zai ce yana kaunar su zai ce yana ne yana son su yana kaunar su idan ka ce kana son iyalan annabi zai ce yana son su dan dariƙa na zagin Aisha dan dariƙa na zagin Hafsa dan izala na zagin Aisha dan izala na zagin Hafsa to dai shi fa kenan da mu da yan dari ku su suka fi kusa mun fi kusa da su akan da yan shiya mun fi kusa wannan da ya ma ya sa muke matsa musu da wa'azi kun san me sa muke matsa musu da wa'azi saboda sun yi da Qur'ani sun ce sun yi da hadisi to kila za su fi saurin musulunta dan shi a ayar da na jan ma bai yarda da ita ba hadisin da na bai yarda da ita ba zai karba a bayan da rika ya yarda da ayar ya yarda da hadisin in an yi sa zai karba ko ba zai karba ba shi yasa da dama daga cikin mu nan gurin dado an dana da yi ne an dana amma yake an yarda da qur'ani an yarda da hadisi aka yi dikantin aka koma sunna ko ba koma ba ya ku yan da riku ku tsaya ku ga yadda ya shi'a suka shiga cikin ku suke zina da 'ya'yanku suna yaudara ku suna muku ladabin maciji sun canja muku ɗariƙa gaba ɗayanta kamin yan shi'a su shiga cikin yan ɗariƙa idan za a yi maulidi a ina ke yi a masallaci ko a makarantar islamiyya ko a karanta tarihin annabi ko a ɗanyi ishiriniya a ɗana alburda da ɗan da rani amma ina kaga ko bidi a ce ai tana da ɗan dama dama ko ba ta da ɗan dama dama yanzu da ake ka shiga cikin yan bidiya maulidin ya canja ko bai canja ba maulidin bana maulidin bana kun san abin da aka yi group kai ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar Allahu akbar sarkin karatu kuma sarkin izala karo yanzu da yan shi'a suka shiga cikin yan bidiya yanzu maulidi in za a yi akwai Michael Jackson din annabi akwai Bob Marley annabi akwai 50 cent na annabi wai shi 50 cent ne na annabi yana tafiya yana kira yana waka 50 cent wai amma manzo ake yabawa ana yi wa annabi inda kula ana manzo mai kwazo kai akwai mariya keri ta annabi akwai shakira ta annabi akwai ashanti ta annabi bana wannan maulidi akwai yan kwallon annabi an yi matin wayan kwallon annabi ne na murna maulidi da Allah da da rika da wannan an je coci an karbo hayar badujada an bi pipi an sa kaya irin na yan bibi irin na kiristoci ana tafiya ana matin ana dukan ganga wai annabi ne ake yi maulidi ana jif jif jikik jikik jikik jikik da yan da na da wannan bala'in da aka samu bana wallahi bana wajen maulidi wai hada karuwa annabi karuwa su karuwan manzo ne ya suka halatta zira ba yan shiya ba yan dariga ba ku gane yan shiya sun shiga cikin ku ba ba ku gane sun suka kawo muku wannan bala'i ba a gefe guda na je garin misan wa'azi na samu 'yan shi'a sun samu karya suka shafa mata jambaki aka daura mata ɗan kwali da zani wai aisha ce radiyallahu anha za yi za a kewaye da kun san wani abu dakarun sunna suka ce ba su yadda ba matasa suka ce duk wanda oshi ta haihuwa shi ba shege ba ga putin ya bi da karya da matasan sunna suka ja daga ba dan shi a kwara da yadda ya fito a wannan ranar suka ce wallahi duk wanda ya shirya ga fili ga mai doki ya ku yan bidiya ga masu cewa matar annabi karya ta muku laifi ba ba ta zama mai laifi ba sai mu da aka ce mun taba waliyi mai ganga waliyi mai fiyaro ya fi yanzu ku lura bana kiristoci sun yi maulidi a kaduna ko basi ba an fada a rediyo da kama kan watsa labarai ko bai ba kiristoci wasu ba sun fito suna maulidi ta yi murna sun taya musalla sun taya mu azumi sun taya mu zakka sun taya mu salatin annabi sun taya mu tasbihi sun taya mu hailala sun taya mu kalmar shahada sun taya mu haukala da hazbala da basmala da da suna yin kirsimeti kuma su ma kirsimetin ba a ƙur'ani suka gani ba sai suka ga maulidin nan ya yi kama da kirsimetin kun san yadda ya kama da kirsimeti a bible aka ce a kirsimeti a qur'ani aka ce a maulidi annabi isa ya yi kirsimeti annabi muhammadu ya yi maulidi a wajen kirsimeti ana yi wa annabi isa waƙoƙin bege ko ba yi ana waƙoƙin zumunta ko ba yi a wajen maulidi ana yi wa annabi waƙoƙin bege ko ba yi kiristoci na siffanta annabi isa da allah a waƙoƙi su ko ba sa yi yan maulidi suna siffanta annabi da allah ko ba sa yi kiristoci suna rali a hanya ko ba sa yi yan maulidi na rali ko ba sa yi kiristoci a kirsimeti suna ɗinka yin ko ba sa yi suna yin hanko ko ba sa yi yan maulidi na yi ko ba sa yi kiristoci na ƙulla ƙyallaye a gari ko ba sa ƙullawa suna ƙullawa ko ba sa ƙullawa yan maulidi na ƙulla ƙyallaye a gari ko ba sa ƙullawa kiristoci suna cewa hallelujah ko ba sa faɗa yan maulidi na cewa ya suna fada ko ba sa faɗa kiristoci suna yanke yanke ko ba sa yi yan maulidi a maulidi suna yanke yanke ko ba sa yi kiristoci na yin kuli kuli hajiya da narkiya da na zaune ko ba sa yi yan maulidi suna yin kuli kuli akwai kama ko ba kama coci wajen kirsimeti suna hada maza da mata ko masu hadawa yan maulidi na hada maza da mata ko masu hadawa kiristoci na kara ganga ko masa kadawa a kirsi yan maulidi na kara ganga ko masa kadawa kiristoci na buga da dujana ko masu bugawa yan maulidi na bugawa ko masu bugawa kiristoci a kirsimeti suna tafiya da tuta suna fareti ko masu yi yan maulidi suna yi ko masu yi one plus one is equal to two hankalinsu ya yi daidai suka ce su ba za su kuma wani abin da zai ba ku mamaki shi kansa malamin da aka ce aka rana kalla ina hujjar maulidi ya ce a ƙur'ani ya gano aka ce ina ya ce suratun maryam wai allah ya ce wa salamu alayya yau maulitu والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ya ce allah ya ce wa salamu alayya. abincin Allah ya tabbata a gare ni yau mawulitu ranar da aka haife ni ya fi to shi yake cewa maulidi shi ya sa daga kalmar wulutu daga nan aka samo mauludu wulutu mauludu wulutu wulutu to ga tambaya wulutu nan kan haihuwar annabi muhammadu ne ko haihuwar annabi isa ba ku an samun ba da aka ce wa salamu alaihi wa mawulutu. magana haihuwar annabi ake magana ko haihuwar annabi isa murna haihuwar annabi isa kirsimeti ce ko ba kirsimeti ba ce kenan da wulutu za ta zama hujjar yin biki ranar haihuwar kenan zuwa za ta kama hujja da wannan ayar yan kirsimeti ko yan maulidi ayar kan haihuwar annabi muhammadu sai magana a ku dakata qur'ani ya ansa mana ana ramma domin su tabbatar dan koma daga baya mu jo ake faɗin wannan magana annabi muhammadu ne ko annabi isa wanda ya ce yau mawulutu koma daga baya kala inni abdullahi atani alkitaba qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya yayi gangaram وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا يا إماهر وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم

to <laughs> ne mu shi ya kiristoci suka ce za yi kuma wallahi wannan duk bai tafi ba sai da Allah maɗaukin sarki cikin ƙaddararsa zamani ya same mu 'yan shi'a suka shiga cikin 'yan bidiya wallahi yan bid'a wayannan yan shi'an da ke cikin ku ku sallame su ba abokan tafiyar ku bane idan ba ku saurare ni yau ba nan gaba za ku saurare ni in ba ku yadda yau ba nan gaba za ku yadda in ba ku tunani abin da na gaya muku yau ba wallahi fa satazkuruna ma aqulu lakum fa ma aqulu lakum da muka dogara wa ufawwidu amri

mutuwan malaman sunna ba shi zai warware matsalar kuwa. mutuwar malaman sunna bai warware matsala mutuwar malaman sunna bai sa a daina wa'azin tauhidi mutuwar malaman sunna bai sa a daina wa'azin aqida shehu da hodiyo ya mutu an daina wa'azi abdullahi gwandu ya rasu an daina wa'azi muhammadu bello ya rasu an daina wazi wayannan jagororin suna ne ko da suna bane Sheikh Abubakar Mahmud Gumi al-alim al-allama al mufassir al-muhaddith al-faqih al-usuli an daina wazi Sheikh Ismail Idris ibn Zakariya ya mutu an daina wa'azi shek Ibrahim Bawa mai shinkafa Sheikh Huriti Kaji Zaria shek Lawan mai turnuku Kano Sheikh Alhassan wanau shek Jafar Mahmud Adam Kano an daina wa'azi shek Abubakar Hussaini Kano an daina wa'azi kuna ji inda ka fashi sai ya mutu za a daina za a daina kabiru gobe ya mutu za a dana kai kurin kus annabi ya bar duniya ko bai bari ba an dana wa'azi wa ba muhammadun illa rasulun muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا الله الشاكرين الله أكبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كان سير يموت بعدين الدين با سيدنا أبو بكر يا تsakiya sahabbai yace man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan kad wa man kana ya abudu allah fa inna allah hayyun la yamut yace wanda yake bauta muhammadu da gare daina muhammadu ya mutu allahu akbar wanda yake bautawa allah to ya sani allah da yayi ne bai mutuwa ya ci gaba da bautawa idan malaman sunna suka mutu a ahlus sunna za ku daina sunna za ku daina korar shirka za ku daina matsa wa bidi'a lamba kai ahlus sunna za ku ci gaba da da'awa za ku takura shirka za ku takura bid'a matsiyaciya za ku murkushe ta za ku ba shi a takardar sallama bokaye za ku sallame su yan duba da malaman tsubbu masu waka bege da shirka a ciki wani zai ce to waka bege wa annabi laifi ne ba laifi bane amma ta zama ba shirka ciki ba kafirci ba bid'a kuma malamai ke yi ba jahilai ke yi ba a nan kano malamai ne ke waka bege su ke yi ina manyan limaman kano ne yasa ba yi ina manyan malaman kano ne yasa ba yi malamai ke yi su ke yi haka bege a zamanin annabi malamai ke yi su ke yi malamai ne ba jahilai ba ne su abdullahi ibn rawaha su hassan hassan hassan idan an soki musulunci ya tashi ya mai da raddi annabi da kansa zai ce masa ƙumo ruhul ma aka, ya ce tashi ka mai da musu raddi mala'ika jibril na tare da kai hassan ya miƙe ya soki allah ya fatattake su ya surfa musu baka ya goge su tas ya ce adimna khailana in lam tarauha tusiru naka maw'idu halkidau yubarina al'asinnata musgiyatin على أكتافها أصل الزماء تذل جيادنا متمطرات يلببهن بالكبر النساء فإما توربوا أن أتمرنا وكان الفتح وانكشف الجداء وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء فجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار موعدها اللقاء وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن فعل ba jahilai da ya amore suke yi ba ba jahilai ke yi ba an ban da jahili ranar yana sauraron wani wa'anda da yake wasawa yana ya muhammadu mai takalmin take annabawa sannan sahabban da ke waƙoƙin bege da piano suke yi su ake amfani da piano su michael jackson su Mariya Carey su 50 Cent su Tupac su Dom Williams su ake yi su Nelly su Kelly da sauran maguzawan turai yaushe aka dauko kuma wannan da shi za wa annabi bege sannan dan kwanan ya taba bege annabi bugagge ya taba bege annabi makakke ya taba bege annabi ka ga mutum a buge dan shari'a wai amma annabi zai yi waka idan akwai malamai a cikinsu to jahilan su daina malaman su rinka yi domin malami shi ya san halal ya san haram shi ya san tauhidi ya san shirka shi ya san bid'a ya san sunna shi ne ya kamata ya zama mai waƙar ba cewa muka yi laifi ne a yi waƙar bai je kada a yi ba amma abin da muka ce idan za a yi waƙar begen a samu malamai su yi ta daidai da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to duk yaushe aka shigo da wannan cikin ku wallahi duk sharri yan shi'a ne duk makirci su waye duk makirci yan shi'a ne su suka shigo da wannan a cikin yan bidiya ya ku yan bidiya su sani annabi ya mutu ba a daina addini ba ba wanda zai mutu a daina kuma wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ba mu tsoron mu samu shahada akan wannan hanyar ba mu tsoron mutuwa akan wannan hanyar wallahi duk sanda na Allah ibada da nake tsammanin Allah zai karbe ta wallahi sai na yi addu'a na roƙi Allah ya Allah ka azurta ni da shahada kamar yadda ka ba malam Ja'far ya Allah ka azurta ni da shahada kamar yadda ka ba malam Ja'far Ahmad Suleiman kai ba kana so so Allah ya baka ku ta ne dan Abba kana so Allah ya baka shahada ka ta ne Dr. Pakistan kana so Dr. Pakistan yana so الذين قتلوا في سبيل الله لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون كلنا فرحين بما آتاهم الله من فضله ويبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا تخافوا ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يعني لما كل نفس كل نفس ذائقة الموت قل إن الموت الذي تفرون منه قل إن الموت الذي تفرون منه تباركت ذو الجلال والإكرام والله akan wannan hanyar ba mu tsoron mutuwa ba asara bace annabi ya ce wanda ya roki Allah shahada da ikilasi Allah zai bashi da darajar shahidai ko ya mutu akan gadansa ya Allah roƙo muke ka ba mu shahada ya Allah Allah ka sa mu cika da shahada akan sunna ka sa mu cika da kalmar shahada wannan addu'a muke yi saboda haka shahadar ba tsoronta muke yi ba akan sunna muna neman ta ne ruwa a jallo muna roƙo Allah ya bamu gashi an jawo ayoyi dan abba kuma ya ce a tsaya a ci gaba da wazi a ci gaba da wazi a ci gaba da wazi duk wanda ya shirya ci gaba da wazi ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar abba muna so kungiyar izara ta ci gaba da shirya mana wannan wa'azin a ci gaba da kewaye kano za ku ba da haɗin kai dusan da za yi muna so a shirya wa'azuzzuka dr abdullahi sale pakistan muna so a shirya wa'azuzzuka ba a tudun murtala kawai ba ku kwashe mu ku kai mu tsakiyar birni mai isa da saƙon allah ku kwashe mu tudun murtala biriya ta kare nan tana sunna ta saura ku kwashe mu ku kai mu a birni inda za a daura mun lasifika idan muka ja haya ta isa ta isa ta isa amma idan abba nan ba za ku ya shirya wannan wa'azi ba dole sai idan mu ma mun ba da mu wannan wa'azi ya ku bayin Allah kuna so a ci gaba da zuka duk wanda yake so ya ci gaba da wa'azi ya ba da sadakarsa domin kwamitin wazi su ci gaba da tsara wa'azi za ku bada duk wanda zai bada ya ce Allahu akbar a kar kowa ya bayar daga sun fara sa hannu ni zan fara badawa kun san dalili in an je lahira Allah ya ce to kabiru gombe kai ka fara badawa fara wucewa aljanna to bari na bada naira dubu biyu nawa kai baka bada naka ba kawo naka ana nan ya bada nashi kai dan haka ji da ke kan mimbari kai mai hula ka sa naka Eh, yan agaji a kewaya kai ga wani yana bi kowa daga kasa ku ce Allahu akbar yan agaji ku zagaya daga yau ba sauran zama duk inda shirka da bid'a take sai mun je mun sallame ta da karshen Allah madauke sarki Dr. Abdullahi Salih Pakistan Dr. Abdullahi Salih Pakistan ya hawa kan wannan mimbari eh su saura su saka. an saka musu kamin a rufe eh, eh. dike bada wannan eh, kowa ya saurara ba tashi ya kai ba ku ta ba da taimako akwai wani abu da nake so dokta ya dan saka yadda in zan zama kwaɗo to shi ya zama biri sai mu zama gaba daya <laughs> لله الحمد Allah ya saka malam da alkhairi kamar yadda muka faɗa idan Allah ya kai mu ranar asabar ranar asabar mai zuwa bayan sallar magariba mu haɗa dan batta mu haɗa dan batta da izinin Allah za ci gaba da wa'azi idan Allah ya kai mu ranar lahadi insha Allah muna garin malam a can za a gabatar da wa'azi don haka wa'azi a yau da izinin Allah an zo ƙarshe muna addu'a Allah sanya albarka da alkhairu cikin wannan wa'azi da aka yi wa'azin da gabatar yanzu yanzu ga shi na akwai shi a hannun masu kasar naira ɗari biyu yanzu an riga an samu wannan kaset wa'azin da malam ya gabatar yanzu yanzu nan ya riga ya tabbata ga shi na malam saka adam ko addu'a za ka yi mana bismillah eh bismillah eh sai ka ce za ka subhanakallahumma eh, yaki ai kautin da zai karɓa na yi na ya ji karɓa ai cewa da ka suka yi kalmomi biyu malam kafin su kawai su ko kalma biyu سبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك اللهم ونتوب اليك ونستغفرك